Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin 27 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da 26 ga watan Mai shekara ta dubu a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al buguya na Abu Abdurrahman ad-Dosowi Ismail Akibo Ahmad Jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin ɓangaren da malin ke magana akan hukukun zauji ala zauja haƙoƙin miji a kan mata wanda kula da waɗannan haƙoƙin to su ne ke zaunar da ma'aurata lafiya a waye gari al'amarinsu ya inganta muddin kuma ba su kula da wannan haƙƙin da Allah madaukin sarki ya ɗora kansu ba to ko matsaloli za su yi ta tahowa ɗaya bayan ɗaya. za mu tashi inda mala ya ce ƙala rahimahullah wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza batatil mar'atu hajiratan firasha zaujiha a duk lokacin da mace ta kwana tana mema shimfiɗan mijinta ta waye fata ba alaihi ta hau kujerar naƙi ba ta yarda da mijinta ba, illa kanan ladi fi isa sakhitan alaiha, face sai wannan da ke cikin sama ya yi fushi da ita. Hatta yarda an ha zaujuha har zuwa sanda mijinta zai yarda da ita. Wannan hadisi yana daga cikin ahadis da ke tabbatar da daidaituwar Allah madaukin sarki a kan al'arshi, saboda ga shi ƙarara aka ce sai wanda ke sama ya yi fushi da ita. Shi sa al'amarin kasancewan Allah a sama, ba wani al'amari ne ke da wahalan fahimta ba, saboda tarin nasoshi sun tabbatar da haka daga ciki wannan. kuna fahimtar wannan ku wannan shine hadisi na ɗari da sha biyu a cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na buguya malice rawahu shekhani wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wannan sa'i da al'imamun nasa'i ƙultu malin ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 5194 a littafin da ke bayani akan aure babu iza batatil mar'atu muhajiratu firashi zaujiha a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mace in ta kuskura ta kwana tana mai tawaye mashimfiɗan mijinta al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida. Mala ya ce, Walam akif alaihi inda nasa'i bi hazal labs. Malam Ismail ɗan Abi Bakar da ya ce, Al'imam an-nasa'i ya fitar da hadisin, sai Mala Akibo ya ce, da dai wannan lafazin a cikin sunanin nasa'i, to dai shi Allah bai nuna mai hadisin ba. Malam ya ce wa nisbatul ilmi ilallahi aslam, danganta ilimi zuwa ga Allah shi ne mafi kubuta, ma'anan wannan shi ne Allahu a'alam. Ina fatan mun gano wannan da kyau, mai yi waƙila shi marubucin littafin ya san inda yake a nasa'in shi dai iya binciken shi, Allah bai sa ya gani ba. Ƙala rahimahullah, Mala Ismail ɗan Abubakar ya ce, wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa annabi yake cewa thalathatun mutum uku la tartafi'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibiran mutum uku ba ɗaukan su ta ƙetare ta shallake su kamar haka ƙaddaranan ne kan mutum to ba ɗaga sallan ta sama kamar haka shine shibir kuna fahimtar wannan bai wuce haka sam suna sallan nan ake barinta rajulun amma qauman mutumin da ya zo ya jagoranci mutane wajen sallah wahum lahu karihun su kuma na ƙin shi ma'ana ba sa son limancin ƙarfa-ƙarfa kawai ya masa yake masu limancin wamra'atun ba tadwa zawjuha alaiha sakhitun da matan da ta kwana mijinta na cike da fushi da ita, wa ahawani mutasariman da ’yan uwa biyu da suke da rikici da rigima da tashin hankali da gaba a tsakaninsu. Waɗannan mutum uku Allah maɗaukin sarki kwata-kwata bai ɗaga sallansu daga kawunansu. Wannan ne hadisi na ɗari da sha uku, al'imam Ibn Maja ne ya ruwaito shi. Kultu Malin ya ce, Isnaduhu da'ifun, isnadin wannan hadisi mai rauni ne, wasatarani al'awwalani sahihan. Mala ya ce ɓangarori guda biyu na farkon hadisin ingantattu ne, ma saboda akwai waɗanda za su mara musu baya su shaide su, shi ne matan da mijinta ke fushi da ita, ba karban sallanta da mutumin da yake jagorantar mutane wajen sallah ba sa so to amma wannan ‘yan uwa biyu masu daru tsakaninsu to shi ne babu wata ruwaya a nan dai wanda ta tabbatar da haka kamar yadda malin ke ishara akhrajahu hubunu maja malin ce ibnu maja ya fitar da wannan ruwaya a lamba disi na 971 fi iqamati sala wa sunnatu fiha a babin da ke bayani akan tsaye da sallah da kuma kula da sunna dangane da abin da ya shafi sallan babu man amma qauman wa hum lahu karihun ibn maja ma ya ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1757 haka al-imam tabarani a mu'jamul kabir a lamban hadisi na 12275 min tariki yahya bin abdurrahman al-arhabi an ubai an abidata bin aswad an al-qasim bin al-walid an al-minhal ibn an sa'id bin musan sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu ma marfu'an mala yace wal arba'atul awwal fihim su'u hibzin malai ce mutum hudu na farkon wannan isnadin to munanan hadda suke da shi mun gano yahaya dan abdurrahman abidata dan aswad kasim dan walid min hal dan amr waɗannan kowane ɗaya na da su'ul hibzi wanda mutum ɗaya ma a cikin isnadi mai wannan laluran yana kashe isnadi murus balantana su hudu su tarin ma isnadi wal arba'atul awwal mala yace fihim su'u hibzin wa yukhti'u ba'dhum wa yugharribu akharun mala yace wasu daga cikinsu ana kuskurantar da su wasu kuma ma abin da suke kawa a raunata shi kai tsaye ba a san ma me suke ruwaitowa ba wa abidatu rubbama dallasa shi abida wani lokaci yakan yi ta dilisanci wa kada an ana huna kuma ga shi anan ya yi ana-ana ya ma ƙara laifi bisa laifi ga su'ul hibzi ga kuma ta dillisanci Allah ya kiyaye wadda haba sheikh shu'aib fit ta'alik a sheikh shu'aib al ra'ud ya tafi a bisa ta'alik ala sayyid ibn hibban mujalladi na biyar shafi na hamsin da uku ya ce ila ta isnadihi cewa isnadin kyakkyawa ne to ta yaya isnanin zai zama kyakkyawa tare da irin waɗannan mishkiloli manya-manya wayuguni an anhu ƙauluhu alaihi salatu wassalam mala ya ce zai wadatar da mu wajen bincike maganan annabi da ya ce salafatul la tujawizu salatahum azanahum mutum uku sallansu ba ta ƙetare kunnuwansu al'abdul abik hatta yarja bawan da ya gudun ma'uban gidan shi duk sallan da ya ba za a karɓa ba har sai ya dawo ya ci gaba da ɗa'a. Wamra'atun ba ta wa zaujuha alaiha sahid da matan da ta kwana mijinta na fushi da ita, wa imamu ƙaumun da limamin mutanen da wahum lahu karihun suke ƙin shi kun ji hadisi ingantacce kenan. An kharaja Tirmidhi, Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na sittin. fi babu fiman man amma qauman wahum lahu karihun min hadisi abi umama radiyallahu anhu marfu'an wa huwa hadisun sahihun hassanahu tirmidhi malai ce wannan hadisi ingantacce ne tirmidhi ya kyautata shi wasa sheikh nasir din albani babban malami albani ya inganta wannan hadisi a sahihul jami a lamba na dubu uku da hamsin da bakwai Ƙwala rahimahullah, a Sheikh Ismail ɗan Abibakar. Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, awwalu matus tus'alu anhul mar'atu yawmal qiyama farkon abin da za a fara yi wa mace tambaya akan kan shiran tashin alkiyama an salatiha, sallanta za a fara bincika, wa an ba'aliha sai a tambaye ta dangane da mijinta, kaifa amilat ilaihi wani irin zamantakewa ta yi da shi mun gano wannan da kyau ku wannan hadisi rawahu abu sheikh abu sheikh ya ruwaito shi min hadisi anas a hadisin da anas ya ruwaito ƙultu malam akibo ya ce lam aqif alaihi ya ce a ƙashin gaskiya shi dai wannan hadisin ma dai bai gan shi ba mun gano wannan da kyau ku malam ya ce wa kitabu abu sheikh shi wannan littafi na abu sheikh laisa fi matanawil aidi ba littafi ne wanda yake hannun mutane ba wa qad su'iltu min usuli ilman min usuli ilaihi malaci nayi bincike iyakan bincike na ta yadda zan samu in kai zuwa ga littafin ita hakikanin gaskiya bai san shi ba wa qad waqaftu alaihi indal inda abdurrazzaq yace ga. wannan hadisi a cikin littafin abdurrazak jami a lamba na dubu ishirin da ɗari bakwai da saba'in da hudu min babi hakkar rajul alam ra'atihi ya ce a nan ya ga wannan hadisi amma a wancan littafin na abu sheikh shi ne bai gan shi ba min tariki tada an ka'abin marfu'an min ƙaulihi bilafzin. lafzin awwalu ma tus'alu anhul mara ya zo da lafazin farkon abin da za a fara tambayan mace yau malkiyama a ran tashin alkiyama an salatiha shi za a tambaye ta game da sallanta wa an haƙƙi zaujiha sai kuma tambaye ta haƙƙin mijinta wa isnadun rijalihi sikat male ce isnadun wannan rijaluhu mazajin da suka ruwaito hadisin sikatun duk amintattu ne to yanzu kafin mu ji abin da male ya sauke lamba a ƙasa ya faɗi kenan abin da annabi ya gaya mata suke ƙin ji zai iya zame masu matsala yanzu a tambaye ki game da zamantakewanki da mijinki kin je kin miƙe ƙafa kin shanta ki ke kina son ki aure abin da kuke cewa wai za a huta wannan idan har kika aure wanda bai taimaka maki ba wajen waɗannan ababe guda biyu kiyaye haƙƙin Allah da kuma dama tsarin yadda zamantakewa zai kasance zai yi kyau yadda za ki tsira a lahira Allah kin kaɗe duk abin da kike karantawa a zuciyanki kina karanta shirme ne yau da za a ce za a zauna ba tare da aure ba daraja ne kima ne a wajen Allah da sai a ce je ki zauna kake aure don ki kauce ma wannan haɗarin amma yana daga cikin na ƙasa shine zama ba a wurin aiki. Cinda ina ganin ba wacce ta kai Fatima ‘yar annabi daraja, amma da mijinta. A lahira babu abin da Allah maɗaukin sarki zai mabawa na kurkusa mafi daraja irin a bashi aljanna, akwai matan aure da mutum zai aura aljanna. To, abin da ke haifar da zamantakewa ya ƙi daɗi ya ƙi kyau, shine tun asali bulan da aka gina zamantakewan ba a gina shi da bulan arziki ba. kila ba mamaki shi ya aure ta ne da wasu manufofi to shi kuma Allah ba a mai wannan karambanin sai an kai tsakiya sai cire hannun shi ko kuma ita ta aure shi da nata manufofin sai sun kusa tsakiya sai Allah ya cire hannun shi cin da gaba ɗaya ba manufan su taimaka ma juna wajen bin Allah ne a cikin al'amuransu ba, iza kuma ta ku shiga tetayinku, za ta gawa ne zai iya taimaka mata gaskiya ta ba Allah to amma an riga an kala mai abubuwa iri-iri an ce in ta aure shi za ta yi ta fama na farko kenan ita kuma ba za ta yi fama wajen bin Allah ba na biyu ita so take a sakan mata mara ta abin da take so ta shiga ta fita ta inda ta ga dama shi kuma Allah ya hana wannan shi kuma zai tsaya ce kiyaye wannan doka na Allah ita so take a batta yadda ka san wata godiya ta ta bin tsawon layi tana tsalle-tsalle a gari kun gano wannan da kyau da abubuwa aka ce za a lissafo maka su suna da yawa wanda su mata so suke a rabu da su su yi waɗannan abubuwan yin waɗannan abubuwan to su ne ɗaukaka a wajensu to akwai irin mazan da su kuma wannan ba matsala ba ne amma a wajen Allah matsala ne za ta auri irin waɗannan sai ta je lahira sallan ta cika ma kowa da cika ba shi ba ruwan shi cin da dai an cika mai haƙƙin shi in aka je wajen binciken nashi haƙƙin ma sai a same ta akwai matsaloli a cikin matsalolinta kuma shi kenan kuma kanku faɗa dai in ba haka ba Allah sai kin je kina lissafi sai ga ashe jalin ya kare tintini Allah shi kyauta mala ya ce haka za ƙultufi taba'atul ula kun ji bayanan da muka gama karanta malai ce iyakan abin da ya faɗi a bugun wannan littafin na farko kenan wa huwa hadisun isnaduhu da ifin wannan isnadi wannan hadisi isnadin shi da ifi ne ja'a fil maktabati shamila yace ya ga wannan hadisi a cikin maktabati shamila al isdar thalis fitowa na uku fi qismin arshif multaka ahlul hadis mun gano wannan da kyau ku ya faɗi ga lamban isdar nan da abubuwa wa qadarawahu mawsulan abu sheikh al-asfahani fi sawab babban malami abu sheikh al-asfahani ya fitar da shi a cikin as-sawab qala ce haddathana ibnu abi hatimin musa ibn sahalin haddathana abdul malik ibn al-hakam haddathana mubarak ibn fudala an ثابت an anasin. awwalu ma tus'alu almar'atu yawmal qiyama farkon abin da za a fara tambayan mace akan shi ranar kiyama an salatiha sallanta ne farkon abin bincike summa an ba'aliha sannan mijinta kaifa amilat ya ta gudanar da shi mala ce fihi thalathu ilal a cikin wannan isnadin da kuka ji illa uku ke ɗauke da shi. Na farko Abdulmalik ɗan hakan haza majahulun Malai ce wannan majahuli ne, shi kadai ya isa sa a yi duku-duku da wannan isnadin ayar. Na biyu Mubarak, sadokun mutumin kirki ne yi mai yawan kuskure ne, lakin na hu tadlis, ga kuskure ga yawan tadlisanci, falesa bi hujjatin hatta ya sarriha bis sama, kuma shi ba zai taɓa zama mutumin kirki ba, har sai inda ya fito ƙarara ya amfani da kalma na cewa ya ji kun gano wannan da kyau ku? domin gashi ne ce haddasana abdulmalik bin hakam sai abdulhakam abdulmalik dan hakam ya ce haddasana mubarak bin fudala abin da aka sare mubarak dan fudala shi ma ya ce me haddasana sai ce me an sabitin ya yi halin ko bai ba kaga illa na biyu gashi sadukun Yuhu na Mala ce ƙala abu zur'atar razi, abu zur'atar razi ya ce dallisa kathiran, shi mubarak mutum ne mai yawan tadlisanci. Fa'iza ƙala haddasa na huwa duk sanda yazo zo ya ce haddasana, to amintacci ne za a karba. Wa ƙala Abdurrahman bunu ɗan Mahadi ya ce, Lam naktubul lil mubarak shay'an illa shay'an ya ƙulu fihi sami'itul Hassan. ya ce duk hadisan shi da yake ruwaito ya ce Allah ba mu ɗauka sai hadisin da ya tabbata ya zo ƙarara ya faɗi cewa ya ji daga Hassan amma in ba haka ba to duk abin da ya kawo ba sa karba ya sa aje mashi abin shi a ƙara a ƙara ta can Allah shi kyauta malaci illa na uku anna hadhal isnad ghayr mahfuz wannan isnadin ba a kiyaye shi daidai ba faqad rawahu an mubarakin an ruwaito hadisin daga mubarak an ibn ja'adin daga ibn ja'ad wa huwa thiqatun thabt farawahu anhu al-hasan an annabi sallallahu alaihi wasallam haka za mursalan to shine sai aka samu hadisin an ruwaito shi daga al-imam hasan al-basri daga annabi shi kuma hasan al-basri me tabi'i ne yace annabi ya ce an samu me irsali wa hadha huwa al-mahfuz ruwayan da ta zo da irsali ba daga Anas ba ita ce ruwaya tabbatacciya amma ruwayan ta ce sabit Anas wannan ruwayan da matsala ruwayan da ta ce ja'ad ali dan ja'ad daga Hassan al daga annabi wannan mursalar ita ce tabbatacciya kuma wa alaihi to a bisa waɗannan bayanan da aka yi duka fa da ifin, wannan hadisi da ifi ne kuna gane wannan da kyau ku to haka ake son fa duk wani hadisi da mutum ya karanta to ya ƙoƙari ya bi diddikin shin ya tabbata in bai tabbata bai taka tsantsan wajen danganta shi zuwa ga annabi in ya danganta abin da bai tabbata ba zuwa ga annabi ko zai sa kan cikin matsala domin kai ma annabi ƙarya ka je lahira sa ka a wuta nan kuma su waɗannan 'yan duniya suna ta maka tafi ka burge su ba amfanin ba dabare Allah ya sauwaka qala al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce, Min muntahabi kanzul ummal daga cikin zaɓaɓɓun abin da suka zuwa cikin littafin kanzul ummal. Jama littafin kanzul ummal wani malami ne ya ce shi zai tara hadisai kawai. Ya ta tattaro hadisai, hadisai, hadisai da mai kyau da mara kyau, duk ya tara waje da, ya sa dubunnan ɗaruruwan hadisai ne a ciki kawai. to sai ya ce akwai malamin da ya ware muntakhab din wanda ake ganin su ana sa ran ba su da damuwa to sai ya ware soje guda to anan ne aka samu annabi ya ce iza kharajat almar'atu min baiti zawjiha duk sanda mace ta fita daga gidan mijinta ka'ida shine ba da izini ba irin wannan dan yaji da dan fita gida ba izini da mata suke yi to la'anar hal mala'ikatu mala'ikun Allah za su ta tsine mata albarka hatta tarji'a har sai ta dawo au ta tuba ko ta tuba wannan hadisi da muka karanta shine na 115 cikin jeren giyan hadisan buguya rawahu tabarani malici al-imam tabarani ya ruwaito wannan hadisin qultu mala akibu yace lam aqib inda tabarani ya ce wannan hadisi kai da na bincika labarani bai fitar da shi ba wa huwa hadisun za'ifun wannan hadisi ne da ifi akhrajahu tsayalisi abu da tsayalisi ya fitar da shi a cikin musnad a lamba na 2063 wa min tariqihi al-baihaqi fil kabir ta wannan hanyar na tabarani ai na abu da tsayalisi aka samu al'imamu tsabarani ya fitar da shi a cikin mu'ujamul kabir lamba na dubu sha hudu da ɗari bakwai da sha uku filƙisim filƙasami wani shuhuz babu ma ja a fi bayani haƙƙihi alaiha a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan haƙƙin miji kan matan shi mun gano wannan min tariƙin lais ibn abi salimin ta hanyar lais ɗan abi salim عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ أن امرأة أتته فقالت وتمتشي تزو وجن ابن عمر سيتشي ما حق الزوج على امرأته menene haƙƙin miji kan matan shi faƙala ya ce la tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala zahari katabin ya ce ta sake ta ƙi ƙiyadda ya kusance ta koda tana kan rumfar raƙumi ne wala tuti min baitihi shay'an illa bi iznihi kada kuma ta ɗauki wani abu a gidan shi ko me ta bada kyauta sai da izinin shi fa in fa'alat zalika in ta sake te haka a gaban kanta kana lahul ajaru wa alaiha alwizr shike da lada ita kuma zunubi ke gare ta wala ta soma ta tsawwa'an kuma katte azumin nafila illa bi iznihi sai da izinin shi fa in fa'alat in ta yi a tammat ta cika walam tu'ajir amma ba ta da lada wa Allah ta khurja min baiti ta sake ta fita daga gidan shi illa bi izini sai da izinin shi fa in fa'alat in ta sake ta bar ta gidan ko ba izini la'anat hal mala'ika mala'iku za su ta tsine mata albarka mala'ikatul ghadabi ba ma gama garin mala'iku ba mala'ikun fushi wa mala'ikatun rahama da mala'ikun rahama hatta ta tuba har sai sanda ta tuba autar je ko ta dawo ƙila aka ce wa in kana zaliman mala abla dan umar wannan fatawa naka ko da mijin mugu ne ƙala sai ce wa in kana zaliman ko da mugu ne macuci a zalimi dole sai ta yi mai wannan ɗa'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai ya ce wa laisu ibnu abi salim shi lais dan abi salim da aka ce an ruwato hadisin ta hanyar shi da ifun mutum ne mai rauni wa talata jiddan ya samu ɗarkaniya cikin gwalwan shi matuƙa wa qad sabaqa kalamu alaihi malai ce mun yi magana kan shi a baya wa zakara da ahli ilmi anna sama'ahu an ata da al-ikhtilat ya ce malamai sun yi bayanin cewa ya ji wannan hadisi daga ata'u ne bayan ata'u ya samu rikici a kwakwalwan shi wa haza mimma yazidul hadisa da afan wannan ba na daga abin da zai ƙara ma hadisin rauni walahu shahidin min hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma akwai hadisin da zai ƙara ma wannan ƙarfi a ruwayan abdullahi ɗan abbas Allah Maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda inda abi ala a ruwayan abu ya ala al-musuli a lamba na 2449 bilafzin an namra'atan min khaf'ama atatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mace ce daga Hatham ta zo wajen annabi, faƙalar ya nabi yalla, ta ce, Ya annabin Allah, in ni mar'atun a yinmu, ita mace ce ba zawara, wa in ni uridu an ata zawaj, kuma ina son zan yi aure, ma haƙƙo zauji ala zaujatihi, to menene haƙƙin miji akan matan shi, fa in istata'tu zalika in naga zan iya in yi wa illa jalastu a man. in ba zan iya ba in zauna ba zawara ta faƙalatin nabi faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wai sai annabi ya ce inna haqqu zawji ala zawjatihi daga cikin haƙƙin miji akan matan shi idza ha ala nafsiha wa hiya ala zahari ba'irihi la tamna'ahu in yana tafiya da ita yana kan raƙumi ya ɗaura ta a baya sai ya buƙaci saduwa da ita a haka dole ta yadda wa min haƙƙin zauji ala zauja kuma yana daga cikin haƙƙin miji akan mata Allah tuti min baitiha illa bi iznihi kar ta kyauta da komai na gida sai da izini shi ko nata ne wa in fa'ala zalika in ta aikata haka kanar al-ithmu alaiha wal ajru li ghayriha gani in ta haka kuwa to waninta ne zai samu ladan ita kuma zunubi za a dubga mata wa min haƙƙin zawji ala zauja yana daga cikin haƙƙin miji akan da jin wannan kusan fa ba hadisin annabi bane annabi na magana irin wannan ne wannan ya fi magana da malamai Allah ta khuruja min baitihi illa bi iznihi kar ta fita daga gida sai da izinin shi fa in fa'ala ko ta yi fa in fa'ala zalika in ta aikata haka la'anar hal mala'ika mala'iku za su ta tsine mata albarka hatta tarji'a har sai ta dawo gida aw ta tub ko ta tuba wa hadha shahid Malai ce wannan da ya kawo gudunmuwan ƙara ma wancan ƙarfi da ifin jiddan, shi kuma mai rauni ne ƙwarai, li'anna mudaruhu ala Hussein ibn Qais al-Rahabi wa huwa matrukun. Hadisin duk inda ya kai kuma wannan rahabi din shi ya ruwaito shi, shi kuma mataruki ne. Suka ce matarukuhu ma wahidin bihin farat wa ajma'u li da'afihi fa huwa karat. Munkarul hadis. Liza wallahu alam la yartaqil hadisa lis-sihha bi hadha shahid li shiddati da'afihi qala yace ba ta yanda wannan hadisin zai kai matakin inganci saboda matsanancin raunin da ke cikin wannan hadisin mala yace wal hadisu shi wannan hadisi qad da'afa wal hafiz al munziri al hafiz al munziri ya rauna tashi fi targhib tarhib mujalladi na uku shafi na 37 wa shek muhammad nasiruddin al albani rahimahullah rahimallahu al Allah ya ji kansu su duka fi da ifit targib wa tarhibi a cikin al-da'if na at-targib wa tarhib juz'i na biyu a shafi na shida Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum